Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan wa musulmi ina yi mana fatan alkhairi ina roƙon Allah ta'ala ya datar da mu. Ni ne Adamu Zubairu wanda aka fi sani da babba hoto. Game da kalamai na da ake yaɗawa a social media a matsayin batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman lafazin ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta zuwa ƙarshe ina sanar da al'umma cewa ban yi waɗannan kalamai da manufar ɓatanci ko rashin ladabi ko ƙasƙantarwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta ba ina kudurta cewa babu wata halitta mafi daraja da girma cikin halittun allah da ta kai shi sallallahu alaihi wasallama da haka kalamai na ba sa ɗauke da wannan ma'ana ban yi niyyar haka ba ban nufaci haka ba abu na biyu yan uwa shine kalaman da na yi zuwa ga hukuma ba na nufin wato kira zuwa ga fito na fito da hukuma ko kuma ja'in ja da hukumomi bal ina mutunta su kuma ina amsa kiransu a duk lokacin da suka yi kira abu na uku yan uwa musulmi ina ba da haƙuri ga duk wanda hankalinsa ya tashi ko ya ji ba daidai ba gwargwadon yadda aka yada waɗannan bayanai aka gabatar da su ga al'umma ina ba wa jama'a haƙuri baki ɗaya cewa ban yi waɗannan bayanai da ita wannan manufa mai muni ba na yi su ne da kyakkyawar manufa ta isar da wani saƙo na addini ubangiji ta'ala datar da mu a ƙarshe ina kira da kwantar da hankali kuma a zauna lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أتيغ بركاته من السيرة النبوية ma'ana tarihi na rayuwar da ta fi kowace albarka ita ce rayuwar maza Allah sallallahu alaihi wasallam eh, a yau shi ne bayani akan zawajin nabi sallallam bi ummil masakin wa ummu salma wa hadasu mutafarriqa eh, ma'ana bayani akan auren annabi sallallam ga ummul masakin da kuma ummu salma da kuma abubuwa da suka faru mabambanta a wannan lokaci ita zainab bintu huzaima ita ce ake ce ummul masakin tana ɗaya daga cikin ummahatul muminin matekun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya aure ta ita ma a madina ita ce zainab bintu huzaima bin al-haris al-hilaliya tana daga cikin kabila ta abdubanaf bin hilal bin murra tun lokacin jahiliya tana da daraja a garin makka ana kiranta da umul masakin saboda tana ciyar da muskini tana yawan sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta cikin watan ramadan bayan an yi hijira da wata talatin da ɗaya Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ta zauna tare da shi wata takwas kuma Allah ya mata wafati ta rasu tana daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rasu kahin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ta rasu ƙarshen watan rabiul awwal farkon wata na talatin da tara aka binne ta a madina madinatul munawwara radiyallahu ta'ala anha eh, idan muka duba tafsirin imam al-qurtubi eh, a juz'i na goma sha hudu ya zo da irin wannan bayani da kuma sauran littafan sira to ita wannan zainab bintu khuzaima kafin annabi sallallahu alaihi ya aure ta tana tare da abdullahi bin jahashin matashi ce wanda aka kashe shi kamar yadda muka yi bayani a yaƙin uhudu ya yi shahada saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ikiraman laha saboda girmama ta saboda mijinta ya shahada ya zamanto wannan tashin hankali da ta gani na rasul mijinta sai aka maye ta da alkhairi aka yi mata da alkhairi ta zamanto mata ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mun duba duk auren annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawa haka ne babi ne na tausayawa sai kuma auren ummu salma shi ma a wannan shekara aka yi ita ce wadda ake ce ma hindu bintu abi umayya ba ƙuraisha ce ta ba mahazumiya kahin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ita ma aure ta na zawara tana aure da ɗan aminta armin gida ne aka musu eh, abi abdullahi bin abdul asad eh to wannan kaga mijin nata dan amiyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam barratu bintu muttalib shi ko shi shine kaka na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dan uwa annabi ne sallallahu alaihi wasallam na raba'a sun sha nono daya da farko lokacin ana makka ummu salma sun yi hijira da mijinta abu salma suka tayi habasha suka tsere ma addinin su saboda izaya ta mushrikan makka a wancan lokaci sannan bayan annabi sallallahu ya hijira ya je madina suka dawo garin madina kamar yadda muka sani wanda suka yi hijira basha sun dawo bayan an zo madina ne idan muka duba siyarwa alamin nubala a juz'i na biyu alhafiz imamu zahabi rahimahullahu ta'ala ya zo da wannan bayani wani lokaci ita ummu salma tana gaya ma mijinta wanda ya rasu abu salma tana cewa labari ya zo mini cewa ba wata mace da mijinta zai mutu ya barta in dai dan aljanna ne sai an tada ta da shi in dai ba ta yi aure ba bayan shi har ta mutu to tare za a tada su za su aljanna ta ce to zo umma alkawali bayan ka rasu ba zan auri kowa ba sai ya ce mata ni dai ba haka nake so ba kya min biyayya ta ce yi eh. ya ce to iza mitu ta zawuji in dai Allah ya min wafati ki auren ki ya ce Allahu rzuq ummu salma ba'di rajulan khairan minni kaji bayan Allah ya ce Allah ka ba ummu salma bayan na wafati ka ba ta mijin da ya hina alkhairi la yuhzinuha wa la yu'ziha haka mijin ya mata addu'a tun yana raye kale bata mata rai kale cutar da ita to lokacin da ya rasu sai take cewa to wane ne mafi alkhairi daga abu salma ba a jima ba sai annabi sallallahu ya zo ya yi sallama ya ce yana neman aurenta sallallahu alaihi wasallam a ci gaba da bayani akan ummu salma radiyallahu anha e, lokacin da mijinta ya wafati ta yi addu'a e, lokacin da ya samu raununnuka akan yakin mushrikai da Allah ya mishi wafati sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah inna aba salma kadimata mata ta ce ai aba salma ya rasu sai annabi ya ce to ki mishi addu'a quli allahumma ghafirli wa aqabani minhu uquba hasana ki ce Allah ka gafarta mishi kuma ka maye min gurbin shi mayewa kyaukyawa ta ce ina faɗin haka sai Allah ya mai min gurbin shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan bayani na cikin musulun kitabul jana'iz rakamin hadisi na 919 to a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo neman armin ummu salma shi umar bin abi salma yana cewa lokacin da iddata ta kare iddatul fatin bayan ta yi wata hudu da kwana goma sai sayar na abubakar ya nemo ya turo yana son aurenta da farko bata amince ba sannan sayar na umar shi ma ya turo bata amince ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko to a lokacin take ta marhaban eh ma'ana na ji daɗi na yi murna amma ku gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ina da matsaloli guda uku na farko ni mace ce mai kishi sannan ina da yara ƙanana tare da ni kuma walaisa ahadu min auliya'i shahidan cikin waliyena wanda za su da aure na babu wanda yake nan duk sun babu su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ji a gaya mata cewa tana da ɗiya fa inna allaha sayakfiki sibiyadik su Allah zai isar miki da wannan ɗiya naki Allah zai kula da su sannan cewa kina da kishi zan roƙa miki Allah Allah ya tafiyar da wannan kishi cewa kuma dukkan makusantanki ba kowa falaisa ahadun minhum illa sayarda bi cikin su ba wanda za a ce ni nayi kuma ya ce bai yarda ba wannan shi ma idan muka duba sayar alamin nubala a juzuyi na hudu eh, imamu zahabi ya zo da shi da isnadi kuma sahihi a wata ruwaya ummu salma ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni mace ce wadda shekaru sun yawaita gare ni bayan wannan abubuwa da ta zana ta ce kuma yana da shekaru na fara girma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma sinnu fa ana akbaru minki in kina da shekaru ai na hiki girma ni na hiki shekaru duk jawabin da ta faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya maida mata eh, ma'ana zancen da ya kyau to a lokacin ta ce ma ɗanta umar tashi ka amshi armena ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine ya zamanto waliyinta kamar yadda ya zo cikin siyaru alamin nubala na imamu zahabi to wannan iya daga ciki abubuwan da suka afku bayan yakin uhudu ba da jimawa ba e, sannan kuma a wannan tsakani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza suna na barra yar abi salma a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'ur musalma sai ya ji ana kiran diyata barra ita ita yarin ita ruwaito wannan bayani ta ce annabi sallallahu alaihi ya ji ana kira na barra sai annabi ya ce la tuzaku anfusakum fa inna allaha huwa a'lamu bil barra minkum wal fajira kal ku tsarkake kanku wajen suna Allah shi ya san ta kware da wadda take ba ta kware ba eh sammiha zainab annabi ya mata suna zainab faƙalatu musalma fahiya zainab ta ce to na sa mata zainab imam bukhari cikin adabul mufrad ya zo da wannan bayani to wannan dai yana karantar da mu ko da mutum ya girma ne aka ji sunan shi bai dace ba ko kuma akwai wani bayani wanda yake mai aibi to babu laifi a canza wannan suna da wanda ya kyau kuma wannan yana nuna mana cewa annabi sallallahu yana hana mu akan tsarkake kawunan mu mu ce mun yi kowa ko mu ne na kwarai ko mu muke kan hanya ta daidai saboda falatu zaku anfusakum huwa alam biman ittaqa kada ku tsarkake kawunan ku Allah shi ya san wahi tsoron shi kuma ba wata siffa da mutum zai nuna yahi tsoron Allah illa aikin shi da kuma tsoron Allah shi malamin sira sun ce akwai hikima cikin auren annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga ummu salma Eh, akwai hikima ba hikima ba ce ta kawai a yi armi a'a annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga kaifin hankalinta lokacin da aka yi sulhun hudebiya eh, sannan kuma da yadda ta yi ta take ta amshe ta'aziyya ga rasuwar mijinta in ka duba tafsirul manar juz'i na hudu duk ya zo da wannan hikimomi sannan ita ummu salma tana daga cikin banu makhzuma wanda suna cikin ƙabilu mafi daraja a cikin ƙuraishi sannan tana cikin mata masu ɗaukan tuta ta yaƙi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam eh, a gaban ƙabilunta gaba ɗaya a gaban ƙabilunta tana cikin komacin da take da'awa take kai kawo tana sa musu son musulunci a cikin zukatansu wannan idan muka duba a tarbiyyatul qiyadiyya a juzi na kudi ya zo da wannan hikima shi yasa duk matai nan za ga akwai hikima cikin auren su ba kawai ma'anar a aure su bane eh kuma wannan aure da Annabi sallallahu alaihi wasallam na ummu na ummu Salma akwai bina'ud dakhili gina cikin gida eh akan dukkan wadda take mai cika tarbiyya mai himma a kawo ta sannan kuma da ba da haƙƙin shuhada ga mataikunsu maimakon a bar suna wahala sai annabi sallallahu ya saka musu da sakamako kyau ma'ana sai a aure su don su samu hasken annabta ita ummu salma radiyallahu anha ita ce ƙarshen mutuwa a cikin ummahatul muminin cikin mata annabi sallallahu alaihi ita ce ƙarshen mutuwa don ta rasu shekara ta 61 sannan ta ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun ƙididdige wajen hadisi Eh, nan 388 wanda imamul bukhari da musulun sun yi a kan hadisanta goma sha uku eh, ma'ana imamul bukhari ya kaɗaita da hadisanta uku imam muslim kuma da hadisi goma sha uku muka duba siyar alamin nubala a jizu na biyu imamu zahabi ya zo da wannan eh, saboda haka aka samu ilimi ya wasu ta ko'ina daga gidan annabi sallallahu sannan a tsakanin wannan shekara da ta hudu aka aihi jika na annabi sallallahu alaihi wasallam mai girman daraja alhassan bin ali radiyallahu ta'ala anhuma imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yana ce a ahe shi a sha'aban watan sha'aban shekara ta hudu eh, bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka duba shazaratu zahab na ibnu imadul hanbali a juz'i na farko ya zo da wannan bayani duk da malamai sun yi kai kawo tsakanin haifuwar hassan da husaini radiyallahu anhuma sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa lokacin da aka haifi hassan sammaituhu harban sai na sami suna harb annabi sallallahu alaihi sai ya zo ya ce ku nuna mu da dana ma'ana jikana ma muhu mi kuka sami shi suna yace na ce harb annabi ya ce abal Hassan, na sami shi Hassan" idan muka duba bukhari cikin adabul mufrad shahi na 286 ya zo da wannan bayani to haka annabi sallallahu yake cancanza sunaye daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran sallah eh, ma'ana a kunnen hassan lokacin da aka ahe shi eh, radiyallahu anhu duk da malamai sun yi bayani akan haka amma imamu abu da ya zo da wannan hadisi Eh, sannan akwai in muka duba imamu dabarani a juzi na uku sanadi hassan ya ruwaito daga abu rafi a kan aƙiƙa ta hassan ma'ana suna yana cewa lamma da ta fatimatu Hassanan, eh, radiyallahu anhuma lokacin da fatima radiyallahu anha ta yi hassan eh, sai annabi sallallahu sai ta ce Eh, ma'ana la aqu anibni bi ka bi ni eh, ma'ana ba zan yi ba suna ga ɗana da jinin rago biyu sai annabi sallallahu alaihi ya ce la walakin hiliki rasahu wata saddaki bi wazn sha'arihi. yace abin da ya kamata ki aske kan shi, sai ki yi sadaka da gwargwadon nauyin gashin nashi na azurfa ki ba miskinai wannan imam dabarani ya ruwaito shi a juz'in shi na uku to kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka raguna biyu a sunan hassan in muka duba asiratun nabawiya ta imamu sayuwani a juz'i na uku ta zo da wannan ya zo da wannan bayani dan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawm as-sabi wa yusamma wa rasuhu yaro an rataya albarkar shi daga abin da za a yanka mishi rakwana bakwai a sa mishi suna kuma a mishi aski wannan hadisi yana cikin sunan turmuzi hadisi ne wanda yake ingantacce a wannan shekara ta hudu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura babban sahabi zaidu bin sabit ya koyo luga ko rubutu na yahudu kamar yadda ya zo daga kharij bin zaid daga eh, ibn sabit daga zaid ibn sabit cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya koyo rubutu na yahudu da ya karanta ma annabi sallallahu idan suka aiko wasiƙu ko in annabi sallallahu zai aika wannan idan muka diba cikin bukhari kitabul ahkam ya zo da wannan hadisi imamul bukhari rahimahullahu ta'ala an ce kuma ya koyi wannan rubutu da karanta shi zai bin sabit da yake haziki ne a kwanuka goma sha biyar a wata ruwaya lokacin da annabi salasala ya zo madina sai aka zo da zaidu zaidu bin sabit aka ce ya rasulallah haza gulamun min banin najjar ma hu mimma anzalallahu alayka bid'a ashara sura aka ce wannan yaro iya daga cikin banin eh, najjar kabila ta madina yaro ne haziki ya hardace abin da aka saukar maka na alkur'ani wajen sura goma sha wani abu to annabi salasalin sai ya ji daɗin haka sai ce to ya zai je ka koyo mini rubutu na yahudu Don ni ba amince rubutun su ba in suka yi ka karanta min in zan musu ka rubuta min ya ce fata'allamtu lahu kitabahum na je na koyo rubutunsu kwanukan da ba su wuce kwana goma sha biyar ba har na gane shi ya ce na kasance ina karanta ina rubuta ina karantawa in sun rubuta kuma sai in karanta idan muka duba siyarwa alamin nubala ta imamu zahabi a juz'i na biyu shi ma ya zo da irin wannan bayani to wannan bayani ne zai nuna mana cewa tarjama iya karanta wani yare iya da muhimmanci a cikin daula nan da shi ake sanin sirri na wata daula ko a aika mata wani sirri tsakanin daula da daula sannan kuma eh, idan muka kula da wannan yana nuna mana cewa koyon ilimi na wani yare musamman rubuta da karantawa ja'izi ne sabanin masu ganin a yi boko a wani yare na faransanci ko na turanci bai dace ba to wannan jahiltar addini ce ga annabi salasalan ya tura zaidu ya je ya koyi rubuta da karantawa abinda ake son dai a kiyaye ɗabi'unsu wanda ba na musulunci ba ko fahimtar su wannan sai a bar musu amma ilimin sai a amfani da shi sannan shi wannan zaidu kamar yadda muka sani iya daga cikin hazikai na sahabbai musamman ansaru dan iya daga ciki wanda suka harrace qur'ani gaba ɗaya lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mun san ko wanda suka harrace qur'ani duka izihi sittin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam basu da yawa to zaid ibn sabit yana cikin su kuma iya cikin kuttabai ma'ana na wahayi masu rubuta wahayi lokacin da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma iya daga cikin wanda suka rubuta musaf a lokacin sayyidina abubakarin radiyallahu anhu iya cikin kutabu na musahaf a lokacin na usman radiyallahu anhu sannan wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam zaidu ya je koyo rubuta da karanta na yahudu yana nuna mana yadda musulunci ya ba ilimi muhimmanci yadda annabi sallallahu alaihi yake karantar da mu mu dage da ilimi kowanne da koyon yare kowanne da musulunci faɗaɗa yake so da yalwa ba sakandam cewa ba ko kuma tajmidi a wuri guda wannan shine a takaice darasinmu na yau sai kuma zama na gaba assalamu alaikum